hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1430 wanda kuma zo daidai da biyar ga watan tara miladiya ta 2009 wannan kuma shi ne darasinmu na goma sha uku kenan ko? kafin mu je ga karanto ayoyin da za mu fasara a wannan zama insha Allah ga tambayoyi kaɗan da za mu ansa sannan kuma daga ƙarshe mu yi sanarwa. wannan ya ce shin akwai a cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama wanda ya sauke alkur'ani a raka'a biyu to idan ma akwai ni ban san shi ba koyarwa manzo sallallahu alaihi wasallama da yawa sahabbai ba ma a sallah ba karatu na tilawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da su <clears throat> kada su karance alkur'ani kasa da kwana uku wanda zai karance alkur'ani kasa da kwana uku to ba zai fahimce shi yadda ya kamata ba saboda haka wannan ita ce sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama idan mutum har yana so ya rika dagewa wajen karatun qur'ani to kai ya karanta shi kasa da kwana uku ballantana kuma a sallah a ce an sauki alqur'ani a raka'a biyu wannan ni ban taba jin irin wannan ba tayi a samu a samu irin wannan labarin cikin tasuniyoyi wannan ba zai hada a samu ba amma ba shi yake nuna gaskiya hakan ta faru ba sahabbai sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama suna matsalancin kiyaye sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sama da mu idan kai ahli sunna ka ji cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya sauke alqur'ani kasa da kwana uku ba zai fahimce shi ba a matsayin ka na ahli sunna ka ji cewa ba za ka ketare wannan doka ba to sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi ka sunna saboda haka babu yadda za a yi ketare wannan doka shi ya sauke alqur'ani a cikin raka'a biyu ba wai ma a cikin kwana biyu ba a cikin raka'a biyu wannan kuma ya ce menene hukuncin mace da ta haihu cikin azumi amma ta jinkirta azumi ba ta samu ta biya ba sai kuma allah ya yi mata cikawa wanda ya mutu da bashin azumi a kansa wato kaso biyu ne akwai wanda zai mutu da bashin azumi na farilla in aka ce na farilla ana nufin na ramadan akwai kuma wanda zai mutu da bashin azumi na bakanci wato wanda zai sha almashi yayi wa Allah alkawari idan Allah ka bani abu kaza zan yi azumi na kwana kaza wannan shi ake kira annazru shi ake cewa alwashi ko bakanci to wanda ya bar wato ya mutu da azumin Ramadan a kansa wannan magana mafi inganci shine ba a biya masa ba a rama masa idan sakaci ne nashi to kuma wannan tsakanin shi ne da ubangiji ubangiji shi ya san hukuncin da zai masa idan kuma a'a saboda larura ne to dama wannan yana da uzuri wanda duk yake da uzuri saboda rashin lafiya ko wani abin da zai hana shi azumi ya zan bai biya azuminsa ba har Allah ya karɓi ransa wannan ba a cewa yayi sakaci saboda a cikin larura yake man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra Allah cewa ya turama a wasu ranakun in ya zan a wasu ranakun kuma ba su da lafiya kaga dan ma ba to su suna da uzuri wanda ya mutu yana da azumin bakance a kansa to shi ne hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo a kansa hadisin sahihai man mata wa alaihi sawm ko alaihi siyam sama anhu waliyuhu wannan haka ya zo a cikin sahihai ne amma ya zo a cikin wasu turuk na hadisi ta fuska ingantacciya cewa azumin bakance man mata wa alaihi sawm nazrin sama anhu waliyuhu kaga wannan yana fassara maka wancan hadisin wanda ya mutu da azumin bakance a kansa to wannan shine aka ce na kusa da shi zai iya ya biya masa wannan azumin da ya alkawarin zai yi kuma ya mutu bai yi ba saboda haka wannan mata da take da ciki ta haihu ba ta samu damar rama azumi kuma Allah ya karɓi ranta wannan babu komai sai dai idan bayan haihuwar ta, ta samu damar rama ko ba ta rama ba to wannan sakaci ne sai ku nemi Allah ya yafe mata ya gafarta mata shine abin da za ku iya mata ku a matsayinku na masoyanta da ta bari a duniya ku yi ta mata addu'a da fatan Allah ya fi mata kuskurenta menene ingancin hadisin da yake cewa babu sallah ga makwancin masallaci a yayin a wato in yayi a wani wuri wato la salata ila masjid illa fil masjid wannan hadisin mawdu'i ne hadisi ne na ƙarya ba na gaskiya bane abinda ya tabbata shine la salata limunfaridin khalfas saf illa fis saf shi shine ya tabbata yana cikin sahih ibn hibban babu sallah ga wanda ya bar sahu ya ware shi kadai yana bin liman amma kuma ya ki shiga sahu shine annabi yace ba shi da sallah ba wai makocin masallaci ba shi makocin masallaci shi ma idan zai zai dasa wato sahunsa a kofar gidansa yana biyo lasifika ta nesa to shi ma ya shiga karkashin munfaridin khalfas safi domin ya ki shigowa a yi sahu da shi yana ganin watakila ya fi karfin ya shigo masallaci yana ga akwai waɗanda ya fi ƙarfin ya haɗa sahu da su da haka shi ya gwammace ya tsaya a ƙofar gidansa ya shimfiɗarsa daga shi sai 'ya'yansa ko daga shi sai abokansa ko kuma shi shi kaɗai ma baya da abokin tarayya to babu shakka wannan baya da baya da sallah baya da sallah akwai cikin wato wasu malamai akwai wani malami da aka yi sunan shi Hajjaj ibn Arfa'a yana daga cikin marwayata hadisi duk da cewa malaman hadisi sun dan yi magana a kansa wato hadisin sa yana da rauni in ba ya samu goyon baya ba to wannan malami duk da gashi dai marwaitin hadisai ne to amma ka san ilimi daban kuma aiki da shi daban a yadda malaman su suka yi suka ambato a cikin tarihinsa cewa yana da girman kai wato mutum ne mai girman kai sosai saboda haka ba ma ya shiga sallar jami'i baya zuwa jam'i an tambaye shi me yasa baya zuwa jam'i sai yace shi ba zai shiga inda za a wulakanta shi wato za a rika reda shi ba yana ga in yana zuwa shiga yana shiga sahu to wai jama'ar gari za su rena shi to duk wannan alamu ne na girman kai shi yasa malamai sai suka sifanta shi da cewa mutum ne mai girman kai haka girman kansa har ya kai shi ma ya shigowa sahu inda za a daidaita gaba ga ubangiji lokacin da kake sahu babu maganar cewa wane kafi wane ko wane ya fika duk a gaban Allah kuke a gurin Allah kuma inna akramakum inda Allah ya tsaka a zuka ga ku a sahu daya amma wani sallar tsakanin sallar wani da wani ma bai da sama'i wal ardh tazarar da ke tsakanin sallar wani da wani gashi a cikin sahu ɗaya kuke liman ɗaya kuke bi lokaci ɗaya kuke sallah amma a samu tazara tsakanin karbuwar sallar kada ta dan uwanka ko ingancin sallar kada ta dan uwanka tazarar da take tsakanin sama da ƙasa saboda ikhlasi da kyautata niyya da tsarkake ta a gaban ubangiji saboda haka ɗaukaka a gurin Allah ita ce takawa ba wai wani abu na duniya ba wanda yana tambaya cewa zai iya bada zakkarsa ba a inda yake ba wana ya kai garinsu ya ce saboda a can uwansa suke da mahaifansa da sauransu to ban san me yasa dan mahaifanka suna can zaka dau kai inda mahaifanka suke ba na farko mahaifanka in suna da bukata wajibi ne ka ciyar da su kuma bai halatta ka ciyar da su daga cikin zakka ba saboda wannan suna daga cikin waɗanda ciyar da su ya zama wajibi a kanka yayin da ba su da abin da za su ci hakanan nan ƴaƴanka ba za ka ba su ba saboda ciyar da su wajibi ne a kanka haka wato 'ya'yanka waɗanda ba su balaga ba haka nan a matarka ba za ka ba ta ba saboda ciyar da ita wajibi ne a kanka in kana nufin ƴan uwanka waɗanda ciyar da su bai zama wajibi a kanka ba ko dai wato ƴan uwanka ne na gari guda ko ƴan uwanka ne na ƙabila ɗaya ko ƴan uwanka ne na makotaka ko wani abu irin wannan to abinda malamai suke cewa baya dacewa mutum ya ɗauke zakka daga inda ta faranta yake ya kai ta wani gari domin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya gaya wa mu'az ibn jabal cewa yayi ka gaya musu cewa Allah ya farlanta zakka a cikin dukiyoyinsu sai ya ce khazu min ihim wa turaddu ila ihim kaga daga mawadatansu ma mawadatan waɗannan mutanen gari zuwa ga talakawan su waɗannan mutanen gari saboda haka ka bada ita ga talakawan waɗannan mutanen gari ya fi ka je ka kai ta wani gari can daban sai dai idan kana ga cewa talakawan da kake tare da su sun wadatu ba su da bukata ko kuma a'a akwai waɗanda suka fi su tsananin bukata to wannan zai iya jaza maka ka ɗauke ta ka kai ta inda ake da bukatar ta ko inda aka fi bukatar ta amma idan bukatar ta daidaita ko kuma inda kake ma bukatar ta fi tsanani to malamai suna ganin makaruhi ne duba da wancan hadisi ka ɗauke zakkar ka kai ta wani gari idan ka yi haka zakar ta yi ba wai ba ta yi ba sai dai kuma ba haka aka so ba sai kuma sanarwa wanda aka saba yi duk shekara dangane da taimakawa 'yan uwanmu musulmi da suke gidan abin nan gidan maza da kuma waɗanda ba su da lafiya suke kwanci asibiti an saba wannan masallaci tare da taimakon 'yan uwa musulmi akan kai musu ziyara a kai musu kuma tallafi na kayan abinci da kayan sawa da kuma tallafi na ainihin sa musu wani abu a zuciyarsu dai da za su ji cewa yan uwansu musulmi dai suna nan tare da su duk da cewa wani bala'i ya auka musu wannan ba shi yake nuna an yanke alaka ta gaba daya ta musulunci tsakaninmu da su ba su ji cewa musulmi ne su ma kuma yan uwansu musulmi suna nan suna ji cewa su su yan uwansu ne don haka wannan masallaci ya saba kai taimako duk shekara zuwa ga gidan prison da kuma wasu gurare da ake da buƙatar wannan taimako kwanaki can mun sanar cewa a uwar gidan mai girma gwamna ta taimaka kamar yadda ta saba duk shekara da buhun sukari goma da buhun shinkafa goma muna fatan allah maɗaukacin sarki ya saka mata da alsairi ya sa mata a mizaninta ya alkita bayanta to a wannan shekarar akwai bukatu kun san abin da ya faru sakamakon hargitsi da yamutsi da aka samu na kwanan baya kwanakin baya a wannan jiha an kona gidan prison daya wadda an salwantar da dukiyoyi da yawa da wasu rayuka to akwai abubuwan daga ciki da aka rasa irin su qur'anai wanda ake karatu da su irin su littattafan hadisi da littattafan fiqhu na larabci da na turanci da na hausa da ake amfani da su don haka wannan gidan ku suna da bukatar a ƙara samun musu da waɗannan abubuwa kuma da dama daga cikin a mazauna kurkuku din sun rasa ainihin suturinsu da suke sawa yanzu haka akwai waɗanda suturar sallah din nan ba su da ita sutura ɗaya ce a jikinsu wadda ta yayyage ta lallace suna da buƙatar su samu suturu da su yi ibada da don haka mu da muke nan mu ya fi cancanta mu taimaka musu bal ya wajaba ma mu taimaka musu da abin da Allah maɗaukacin sarki ya hore saboda haka duk wanda yake da taimako da zai bayar sawa'un taimako ne na kuɗi tsabar kuɗi ne zai bayar ko kuma a'a zai bada taimakon alkur'anai ne na turanci ko na larabci ko zai ba da taimakon hadisai a eh, littafan hadisai na turanci ko na larabci ko zai ba da taimakon littattafan fikhu na turanci ko na larabci ko na hausa da dai sauran littattafai da abubuwa da za a bukata ko zai ba da taimako na sutura ta sawa ko da kuwa sutura da an yi amfani da ita ba wai lallai sai sabuwa kar ba ko da kuwa an yi amfani da ita to babu laifi a kawo wannan masallaci ana iya ba malam bunu malam basanda ko liman wato limamin juma'a wannan masallaci ko limamin abin nan lada ne na wannan masallaci da duk wanda aka san cewa yana da ruwa da tsaki a wannan guri ana iya zuwa a danka masa wannan bukata da fatan yan uwa musulmi ba za su yi kasa a gwiwa ba wajen taimakawa yan uwansu musulmi Allah madaukakin sarki ya saka kowa da alkhairi wanda ya taimaka Allah madaukakin sarki ya mayar masa da ninkin ba abin da ya bayar wanda yake da niyyar taimakawa Allah madaukakin sarki ya bashi ikon taimakawa muna nan a cikin faifai na hudu na wannan kista ta annabi yusuf alaihi salam a jiya mun ji yadda annabi yusuf alaihi salam allah ya bashi dabara ta yadda zai sa 'yan uwansa su kuma dawowa kasar masar domin neman abinci kuma har su zo da dan uwansa binyamin wanda suka baro shi a gida da yadda ya ɗauki wannan wato kayayyakinsu ya mayar a cikin A su ya mayar a cikin kayayyakin da ya ba su na abinci ya kuma gaya musu cewa da zarar suka sake dawowa masar da niyyar a ba su wato a taimaka musu matukar dai ba su zo da dan uwansu binyamin ba to ba za su samu awo ba sun je sun gaya wa mahaifinsu mahaifinsu ya yi shakkan lamarinsu domin har yanzu bai saki jiki da al'amarinsu ba don haka ƙarshe ya yarda zai saki ɗan uwansa su tafi tare da shi amma bayan ya ɗauki wani tsauran alkawari tsakaninsu da shi akan cewa lalle tabbaci hakika za su dawo masa da shi sai dai idan wani abu ne ya gallabe su ya fi ƙarfinsu illa an yi hatsa biko sai dai idan wani abu ne ya fi ƙarfinsu to wannan kuma ba a kama mutum da abin da ya fi ƙarfinsa amma idan ba haka ba to ku yi alkawarin cewa za ku dawo min da shi lafiya suka yi wannan kuma ƙarshe musu nasiha cewa kada su shiga ta kofa guda daya su shiga ta kofofi daban-daban wanda muka ce da dama daga cikin malaman tafsiri sun fassara wannan nasiha tashi da cewa gudun kada baki ya kama su na mutane domin irin kamanninsu da irin shigarsu shiga ce ta baki ba shiga ce ta irin mutanen masar ba sannan kuma ga su da kyau ga su da kamanni kusan iri ɗaya ga su maza zarata wato ido idan ya abin nan ya same su wani allah ya iya cutar da su wannan ta sa annabi yaqub alaihi salam yayi musu nasihar cewa kada su shiga ta kofa daya su shiga ta kofofi daban-daban wato ta kofofin garin su shiga daban-daban wasu malamin suka ce har ila yau tana iya yiwuwa dalilin da zai sa yi musu wannan nasiha saboda shigar su a dunkula haka jama'a mazaje zarata masu abin nan majiya karfi zai iya sa a yi musu mummunan zato a zaci cewa barayi ne ko sun zo leƙen asiri wanda wannan zai iya sa watakila a cutar da su saboda amma idan suka shiga ɗaiɗaikunsu kaga sun amintar da kansu daga wannan cutuwar da za ta iya ta same su wannan ma magana ce da aka faɗa dangane da abin da ya sa annabi yaqub alaihi salam ya faɗi ya musu nasihar da ya musu nasiha da ita duk da cewa galibin masu tafsiri sun fi karkata zuwa ga ainihin magana ta farko cewa saboda al'ayin ne wanda muka yi magana akan al'ayin muka ce kamban baka gaskiya ne amma kuma ba shi ne maita ba maita daban maita ta fi alaka da tsafi kamban baka kuma wani abu ne da Allah yake halitta tare da mutum wanda yakan iya ya cutar da mutum ya cutar da dan uwansa yayin da ya ga abin da ya bashi sha'awa ya yaba kuma bai ce bai ce barakallahu fihi ba ko tabarakallah bai sa Allah a cikin abin ba abin da iya cutarwa amma ba mai kambun baka ba a ce masa mayi saboda mun faɗi cewa daga cikin sahabbai ma akwai masu kambun baka kamar yadda muka ce amir ibn rabi'a ya yi wa sahal ibn hunayf irin wannan kambun baka amma kaga zaka ce wa amir ibn rabi'a mayi ka taba ji an ce a cikin sahabbai an rawaito hadisi daga wani mayi kaga duk wanda aka ce wa mayi fa anan zagin shi aka yi kaga in dai har zagi ne kaga ai ba za ka ce wa sahabi mayi ba tunda ba a yadda ka zagi sahabi ba tunda kuwa ashe kambun baka ba abin nan ba ba abin zagi bane kaga ashe ba maita bace kenan saboda haka maita daban maita tsafi ne maye macuci ne mugu ne mai kambun baka tana iya yi waye wani abu da mugunta tana iya wasu zama mugunta ta yi ya san yana da kambun baka amma saboda mugunta yayi wannan din ana iya samun haka din dan sun ce kullu a'inin hasid kullu hasidin حاسد bainahuma بينهما wa khusus akwai umumin wa khusus mutlak tsakanin alhasil wal a'id duk wani mai kambun baka to akwai nau'in hasada ciki domin hasada shine kaga wani abu ka kyasa shi ka ji cewa ina ma kai ke da wannan shine ake cewa hasada idan hatta kai ka ji cewa ina ma abin ya wancan ya rabu da shi kai ka samu to hasada ta yi tsanani kenan saboda haka duk mai kambun baka kamar da ibnu qayyim yake cewa kullu a'inin hasid amma wa laysa kullu hasidin a'id ai samun mai hasada amma ba lalle yana da kambun baka ba amma hasadar ita kanta takan cutar idan tayi tsanani domin a duk lokacin da mai hasada ya kullaci wani a zuciyarsa wannan irin dafin da yake fita daga idansa zai iya fita ya cutar da wanda ake wa hasada shi yasa Allah ya shar'anta ka nemi tsari daga mai hasada wa min sharri hasidin idza hasada ubangiji yace idza hasada ba ko da yaushe ba lokacin da hasada ta tuko shi to a lokacin da yakan yi zama sharri amma dan ya zama mai hasada ne kai bai nufe ka da hasada ba ba ba lalle ne sharrin sa ya taba ka ba amma duk lokacin da hasada za ta tuko shi ya taba ka to sharrin nasa zai zama ya shafe ka don haka shari'a ta shar'anta wato neman tsari daga dukkan wani mai hasada za mu tashi kan aya ta 69 walamma dakalu 69 uh-huh, ne ko nawa ne لا takwas ko نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن نعم الله يقول ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم يا يند سك شجاع مثل فان فإند ما هيفنس يمس أمرني سشجاع ما كان يغني عنهم من الله من شيء ba zai yiwu ba ya wadatar musu komai daga Allah illa hajatan fi nafsi yaqub qadaha sai dai wata bukata ce a cikin ran yaqub wanda ya biya wa kansa wa innahu lazu ilmin lima allamnahu kuma lalle shi yaqub mai ilimi ne daga abinda muka sanar da shi walakin da aksaran nasi la ya'lamun sai dai yawa yawaicin mutane ba su san haka ba wato yayin da 'ya'yan annabi yaqub alaihi salam suka isa masar ba su manta da wasiya da nasiha da ubansu ya yi musu ba na cewa la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarriqa ba su manta da wannan ba saboda haka sai suka shiga ta kofofi daban-daban suka shiga ta kofofi daban-daban ba a gaya mana ba a sake maimaita mana waccan jumla cewa walamma abin nan walamma dakhalu min abwabin mutafarriqa ba sai aka ce min haythu amarahum abuhum dan a nuna maka cewa umarnin ubansu suka bi da yace ce latar babin wahidin kada ku shiga ta kofa daya don haka sun shiga ta kofofi daban-daban kofa nawa suka shiga hudu ce biyar ce ta fi haka ba ta kai haka ba wannan Allah madaukakin sarki bai faranye mana wannan ilimin ba bai gaya mana haka ba don haka duk abin da za a faɗa wani shaci faɗi ne na masu tafsiri a ce kofofi hudu kofofi sama da haka Allah dai ya ce walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum sai ce ma kana yughni ma kana shi wannan shigar tasu da suka yi suka shiga ta kofofi daban-daban ba zai wadatar musu da komai daga Allah ba wato al-akhdhu bil asbab wani abu ne da Allah ya shar'anta shi amma kada ka dauka cewa sabab shi a karan kansa zai iya yi maka wani tasiri idan ba da yarda Allah ba shari'a ce bal wajibi ne ka yi riko da sabab ubangiji maɗaukakin sarki kuma in ya ga dama yana ƙaddara abin da zai zama musabbabin wannan sabab ya faru kana jin yunwa ka ci abinci ka nemi abinci ka ci duk sanda kake jin yunwa sababin kawar da jin yunwa shine samun abinci a ci ko in kana jin kishi sababin kawar da kishi samun ruwa ka sha kana jin bacci ka kwanta kai bacci ko komai ubangiji ya sa masa sababinsa amma a iya samun sabab kuma ya takallafa musabbab ana iya samun haka ka iya samun ga abincin nan amma ka kasa ci wani dalili ya zo ya hana ka ka ci ko dai wato wani naman daji ya shiga tsakankaninka da abincin ta yadda ba za ka iya matsa ga ka ga abincin amma ba ka iya zuwa ka ci ba kana ji kana gani sai dai ka mutu da yunwa ko ya a hannun wani ƙato da ya fi ka ƙarfi kana ji kana gani watakila naka ne kai ka saya amma ya karfe yana maka kwale da ba yadda za a ci ko kuma mutum ya zo sa hannun ma hannun ya shanye saboda haka ya rasa ma abinda ko ya zo sawa a baki ubangiji ya doda baki duk ubangiji na iya wannan saboda haka ana iya samun sabab amma ya takallafa musabbab ko kuma kai ta ci ma ka koshi akwai waɗanda ubangiji yakan jarraba da wannan cutar su su ci su ci su ci amma ba za su koshi ba kaga an samu sabab amma kuma takhallafa al-musabbab wannan shi yake nuna maka al-asbab li za ta ba ta da tasiri ubangiji shi ke ba ta dama ta yi aikin da ake so in ubangiji ya ga dama sai ya rike wannan sabab din shi yasa za ka ga magani daya wani ya sha shi akan wata cuta ya warke wani kuma ya sha sai cutar ta karu gashi magani ɗaya ne kuma cuta ce iri guda ɗaya saboda haka ana iya samun sabab kuma al-musabbab ya takallaf amma kuma hauka ne wato ka ɗauki tasiri ka ɗora akan sabab shirka ce ka ɗauka sabab sai shi a karan kansa shi ke yi maka ba Allah ba wannan shirka ce sannan kuma ka ce babu ruwanka da asbab kai tun da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara cinka da shanka saboda haka ko ka je nema ko ka je nema Allah zai kawo maka abincinka har gida tsuntsun abin nan rabon tsuntsu ba rabon kwado ya hawa sama saboda haka ko yaho ma zai faɗo saboda ka ƙi fita neman abinci ka zauna wata kai ne a gida rabon ka zai zo ya same ka wannan kamar da ibnu miya yake cewa hauka ne da rashin sanin shari'a da rashin sanin shari'a ka kawar da sabubba ka ce ba za ka yi riko da su ba mutum ne ya ce yana so ya yi ƴaƴa zarata waɗanda za su yi ilimi su yaɗa da'awa a ce to ka yi aure mana ce a'a in Allah ya kaddara zan yi ƴaƴan na ai zan yi sai na yi aure to kai daga jin wannan ka zai taɓaɓɓe motsatsi saboda haka sai a ce kai wannan sai dai a asibiti da shi yaya za a kana san ƴaƴa ko ba za ka yi aure ba ta yaya ƴaƴan za su samu ta bakin ka zaka zaka ka amayo su saboda haka asbab dole ne kai riko da su riko da su shari'a ce kuma riko da su har ila yau abin nan ne kuma ba za ka tinkari abin da yake hadari ba ka ce kawai Allah zai kare ni don abin da yake hadari sai kai kokarin guje masa an san cewa abin da Allah ya kaddara zai same ka zai same ka amma wannan ba shi yake nuna ka tinkari hadari ba ka ce in Allah bai kaddara zai same ni ba zai same ni ba in haka ne me yasa Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku jefa kanku cikin halaka ma'ana kar ka tinkari hadari ka gadangadan ka san hadari ne ka san mutuwa ce ka san bala'i ne ka tinkare shi ka ce ubangiji zai zai tsare ni in kai haka kai rashin hankali shi yasa a shar'ance aka ce idan ka zo gari da annoba baka shiga garin baka ka shiga in kana ci ka fita lokacin da sayyidina Umar ya fita zai ya shiga yazo zai shiga Sham a lokacin ana ana annoba ya tara sahabbai yace to yaya wasu suka ce a shiga wasu suka ce ka a shiga su Abdul Abu Ubaidah ibn Jarrah suna cikin masu a shiga menene to in Allah bai yi za mu mutu a wannan fitowar ba ai ba za mu mutu ba in kuma yayi za mu mutu za mu mutu saboda haka nan ba za a shiga ba lokacin da sayyidina Umar ya ji hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya ce idan annoba ta wakana a gari kana cikin garin kada ka fita in kuma baka ciki kada ka shiga haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya faɗa in kana ciki kada ka fita domin ka iya fita da ita ka yada ta wani gari da ka fita da zarar annoba ce ka fita ka iya fita da kwayar cutar da karshe ka je ka jefa ta cikin kuma wasu lafiyayyu in kuma kana waje ka shiga domin shigar ka taran ƙara da ni da ka don haka lokacin da sayyidina umar ya ji wannan sai ya sai ya fasa shiga lokacin da abu ubaida ibn jarrah aminu hadhihi al-umma ya zo ya ga sayyidina umar yana shirya zai zai bar gari zai fasa shiga gari shi bai ji wancan hadisi ba sai yake cewa haba ya rasu ya abin nan ya ya amiral mu'minin na firru min qadarillah za mu guje wa sai sayyidina umar ya yace law ka law kana ghayruka qalaha ya aba ubaida wannan maganar da ba a bakin ka ya kamata a ji ta ba wato yadda yake da matsayi babba a cikin sahabbai kuma ya faɗi wannan maganar yace law kana ghayruka qala ya aba ubaida yace da shi na firru na'am na firru min qadarillahi ila qadarillah kaddarar Allah muke guduwa zuwa ga kaddarar Allah shi yasa lokacin da wani barawo ya sata a zamanin sayyidina Umar aka zo za a yanke masa hannu sai ya ce ya amiral mu'minin kaddara ce ta sa ni yi wannan sata haka a duba kaddara ce ubangiji ne ya kaddara mu yace mu ma kaddara ce za ta samu yanke hannunka saboda haka da kaddara kai sata da kaddara za mu yanke maka hannu saboda haka al-akhdhu bil asbab baya kore tawakkali kuma ba a kiran tawakkali tawakkali idan babu al-akhdhu bil asbab saboda haka waɗanda za su yanki a cikin jeji ko kaji an ce da kai kana iya fita kai tafiya a cikin jeji ko da ba ka da guzuri ko da ko tafiyar nan mai tsawo ce kafin ka isa gari al-ghazali Allah ya ji kansa da rahmarsa abu hamidul al-ghazali mai littafin iya ulumuddin a babin tawakkali yadda ya sura tawakkali to babu wanda zai iya tawakkali dan har ta kai su sayyidina abubakar ba su cika wato masu tawakkali isa su ba saboda yadda ya rika fadar yadda tawakkali yake ya ce da kai tawakkali shine ka tashi ka yi tafiya cikin jeji ba tare da guzuri ba jejin kuma da ba za ka samu komai na abinci ba ka yi tafiya a cikin wannan shine tawakkali in har za ka ɗauki guzuri to ka saba wa tawakkali wannan kaga ko a ce in ka ajiye abinci na gobe ka saba wa tawakkali tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana wa iyalinsa abincin shekara guda kaga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shine sayyidul mutawakkili da gaba daya saboda haka abubuwan da ya rubuta a babin tawakkali babu shakka akwai abubuwan da ba haka suke ba in aka ce wannan shine tawakkali to ba za a samu mai tawakkali ba kuma a duniya sai dai a samu mai taran aradu da ka don haka duk da ya musu wannan nasiha na cewa su ɗauki su yi taka tsantsan wajen shiga wannan garin kaga ai sai da ya gaya musu kada su ɗauka cewa na taka tsantsan ɗin zai iya kuɓutar da su daga kaddara shi ne ubangiji yake ƙara tabbatar da wannan magana ta shi da ya ce wa ne an fi min allahi min shai a nan ubangiji sai tabbatar da wannan ya ce ma kana yugni an min lahi min shai wannan shiga da za su yi ta ƙofofi daban-daban ba zai wadatar musu komai a gurin allah ba kuma kaga abin da ya faru duk da cewa sun ɗauki wannan takatsantsan ɗin wajen shiga ta ƙofofi daban-daban wannan bai hana kuma a riƙe binyamin su koma gida babu shi ba wanda wannan shi ma wani abu ne da basu yi zaton zai faru ba amma ubangiji ya riga ya kaddara shi kaga nasihar a wato nasihar mahaifinsu duk da ta yi musu amfani wajen shiga ta ƙofofi daban-daban amma ba ta yi musu amfani ba wajen shiga wajen dawowa da ɗan uwansu gida lafiya ya ce illa hajjatan fi nafsi yaquba qadaha wato face illa din da za a iya zama istisna ne mun kafe wato lakin hajjatan fi nafsi yaquba qadaha wani bukata ce da annabi yaqub yake jin ta a ransa ya biya wa kansa wato yana jin abin yana so sa masa rai don haka gara ya gaya musu ya musu nasiha wanda kuma haka abin yake duk sanda kake jin wani abu yana so sa maka rai kake ganin ya kamata mutum ya yi taka tsantsan game da shi ko da kuwa baka da tabbacin haka zai faru to babu laifi ka sanar da shi shine ma'anar ah, illa hajjatan fi nafsi yaquba kazaha sai Allah madaukakin sarki ce wa innahu lazu ilmin lima allamnahu shi annabi yaqub wanda yake da ilimi ne ma'abucin ilimi ne saboda abin da muka sanar da shi na ilimi na wahayi domin annabi ne na Allah saboda haka ya san abubuwan da ya kamata a faɗa na nasiha ya kuma san cewa alhazaru la yadfa'ul qadar idan ja alqadar lan yanfa alhadar ya san da wannan saboda haka ya musu wannan togaciya kuma ya tsara musu yadda za su yi su shiga cikin wannan garin wa hula lazu ilmin lima allamnahu walakinna na an-nasi la ya'lamun sai da yawancin mutane ba su da irin wannan ilimin saboda haka suna zantan al-asbabu mu'assiratun bi nafsiha suna tsammanin sababi shi a karan kansa yana yana iya wato ainihin ya wanzan maka da abu ubangiji na sanya abubuwa da sila silan nan dole ka ka dauke ta da muhimmanci kada ka yadda muhimmancin ta wato misali a an so wato wani ya so ya baka kyauta amma sai kyautar nan ta biyo ta a wato ubangiji ya so ya baka yayi maka kyauta sai yayi maka ita ta hannun wani wato ba zai maka ubangiji in zai maka kyauta ba ruwan dukiya zai maka ba amma sai ya sa tausayinka a zuciyar wani sai ya zo ya kawo maka wannan kyautar kaga anan baka cewa kai kana da cikakken tauhidi Allah ne ya baka dole ne ta sa ya kawo maka wannan Allah ya riga ya kaddara ya rubuta a lauhil mahfuz rabanka ne ba yadda za a yi don haka ba za ka gode mishi ba kai Allah za ka gode wa in kai ka yi wauta a shari'ance za ka gode masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yashkurillah man la yashkurun nas wanda ba zai gode wa mutane ba ba gode wa Allah ubangiji shine ya bayar da abin shine musabbibul asbab kulliha to amma kuma wannan baya nuna ka dauki sababi shi kansa da muhimmanci amma da dama daga cikin mutane ba san haka ba الله ya ce دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يحملون نعم. فلما جهزهم بجراحهم جعل السقايه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها الحين إنكم لفارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تقصدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به بعيد قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا تعرفين قالوا فما جزاؤه إن كنتم شاهدين قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين وبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك جبنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم نعم ولما دخلوا على يوسف يا إن سكزوا مصر suka shiga inda yusuf alaihi salam yake awa ilaihi akahu sai ya janyo ɗan'uwansa kusa da shi qala inni ana aquka yace ni dan uwanka ne fala is bima kanu ya'malun kada ka damu da abin da suke aikatawa falamma jahazahum bi jahazihim yayin da ya shirya musu kayayyakin su ya hada musu kayayyakin su ja'ala siqayata fi rahli akhi sai ya sanya kwanan sha ko kwanan au a cikin kayan dan uwansa thumma azzala mu'azzinun sai mai yekuwa yi shela ko mai shela yayye kuwa ayyatuhal iru ya ku ayarin fatake innakum da tarifun lalle ku barayi ne kalo wa akbalu alaihi sai suka ju wa alaihim sai suka juyo inda suke sai suka ce ma za ta tafsiduna menene ya bace kuke nema kalu nafqidu suwa almaliki suka ce muna neman kwanan awam sarkin masar ne wali man ja'a bihi himlu ba'ir kuma duk wanda ya zo da shi yana da ladan wato kayan raƙumi guda na abinci wa ana bihi za'im kuma ni ne zan tsaya masa in ji shi mai shaida qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na li nufsida fil ard sai yan uwan yusuf suka ce wallahi haƙiƙa kun san ba mun zo da nufin mu yi banna ba a cikin ƙasar masar wa ma kunna sariqin kuma ba mu taɓa zama barayi ba qalu fa ma jaza'uhu in kuntum kadhibin yaran yusuf suka ce to menene sakamakon wanda ya yi sata in kun kasance makaryata kalu jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'uhu suka ce sakamakonsa wanda aka samu cikin kayansa shi za a rike sakamakon kazalika na zalimin haka mar haka ne muke sakankawa azzalimai a shari'ar mu fa bada bi awiyatihim qabla wi'ayi akhihi sai annabi yusuf ko yaron annabi yusuf sai ya fara da binciken kayansu kafin kayan dan uwansa sun ha min wi'ayi akhihi sannan ya fito da kwanan awan daga kayan dan uwansa kazalika kidna li yusufa haka nan muka shirya dabara ga annabi yusuf ma kana li ya'khudha akahu fi dinil maliki ba za ta yiwu ba samsam ya iya rike dan uwansa a shari'ar sarkin masar illa an yasha Allah sai dai ubangiji sai dai abinda ubangiji ya so narfa'u darajatin man nasha haka muke ɗaukaka darajoji ta na wanda muka so wa fawqa kulli zai ilmin alim kuma sama da kowane mai ilimi akwai wanda ya fi shi wannan yana daga cikin abinda ubangiji madaukakin sarki ya tsara wa annabi yusuf alaihi salam domin ya isa ga manufasta mai kyau ta samun ɗan uwansa da kuma samun haɗuwa da mahaifinsa yana iya tun a karan farko ya fito ya faɗi shi wane ne ya ce ni ne yusuf tun da shi ya gane su kamar yadda alƙur'ani ya faɗa ya gane su su ne ba su gane shi ba yana iya cewa to ni ne yusuf ina babanku guje ku zo min da shi duk magana ta ƙare a nan ko ba haka ba amma duk sai haka ba ta faru ba aka yi ta wasu dabaru dabaru kafin har a kai ga wannan ya zo ya maida musu kayansu abin nan su a cikin kayansu domin in sun koma su dawo ya ce su zo da ɗan'uwansu bayan sun zo da ɗan'uwansu ko ga gashi ana shirya yadda za a riƙe ɗan'uwan uwan nasu duk mai kawo haka dan a nuna maka gayar da yake so ya cimma babbace duk gaya idan babbace to babu shakka ba a cin mata cikin sauki dole ne sai an yi haƙuri akwai wasu abubuwa da za a yi ta bi mataki mataki wasu matakan ba za su yi daɗi ba amma dole haka za a yi haƙuri a bi su gaya wacce take ba mai girma ba wato manufar da take yan ƙanƙanwa ko manufar da take ba mai daraja ba ba mai mutunci ba ita ce za ka iya cin mata cikin kankanin lokaci amma fa ka sani cewa wannan ba wani abu ne mai muhimmanci ba wani abu ne mai daraja ba wani abu ne mai daɗi don ka cimma abin da kake so ta cikin kankanin lokaci shi yasa za mu ga annabawa haka Allah maɗaukacin sarki ya jarabe su annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo yana iya cin nasara cikin dan lokaci Allah ya kinsa musulunci gaba ɗaya cikin mutanen makka duk su musulunta ko kuma alal akalla manya manyan wanda suka fi kowa sharri duk su ce sun karɓi musulunci shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu mana'a ya samu karfi ya samu za'ama da shugabanci a garin makka ya zan kowa dole ya shiga karkashin tutarsa ko ya fita ya bar garin makka ya zan wanda ba musulmi ne zai hijira amma sai zan ba haka ba aka yi ta gana wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam azaba aka kashe wasu shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam bai tsira ba har dai karshe ya kasa zama a gari shi da sahabban sai da suka yi kaura suka je bakunta a wani gari da haka da haka har musulunci ya ya karfi to haka za mu ga annabawa su ma haka suka yi ta shiga karamniya da mutanensu aka yi ta shiga ainihin karamkiya kafin a kai ga cimma nasara kai idan muka duba hatta aljanna aljanna da ubangiji madaukakin sarki ya sanya ita ce karshen gaya da mumini yake yake tinka abin nan yake abin nan kokarin ya kai gare ta za mu ga cewa kafin a shiga aljanna ko bayan abin nan bayan taklifi da aka dora maka a nan duniya wanda a cikin taklifi din nan akwai wasu abubuwa masu wahala ma'ana wanda rai baya su aka dora maka wannan taklifin bayan ka gama ka yi ka mutu sai kuma abin nan ita kanta mutuwar wani abu ce mai wahala ka zo ka yi ta sannan zaman kabari zaman barzaku sannan ba'at sannan nushur sannan hisab sannan sirat ahwalul qiyama kafin a kai ga cimma abin nan lokacin da zaka sha wahala in ka cimma gayar ka to sai ka fi kowa farin ciki kuma sabanin abu ya zo maka tubus lubus wato ba za ka yi dauke shi da muhimmanci ba sama da wanda ka sha wahala in ka sha wahala wajen samun abu to kafi ganin girman sa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa huffatil jannatu bish shahawat eh, bil bil makarih wa huffatil naru bish shahawat wato aljanna an kewaye ta an karannade ta an zagaye ta da abubuwan ki kafin ka kai gare ta sai kai ta shiga wasu abubuwan da ranka ba sa so baya su. amma aljanna a wuta an kewaye ta da abubuwan sha'awa wato sun zan kamar tarko ne kamar yadda za a sa wa bera wani abin da yake sha'awa amma fa in ya zo gurin ba abu ne mai kyau ba ba guri ne mai daɗi ba to haka haka wuta ubangiji ya sanya sha'awa abubuwan sha'awa a ta saboda haka duk wanda ransa yake yake karanta masa yake riya masa cewa ya je ya yi abin da duk yake so to shi sai sai ya samu kansa tsundum cikin wuta Allah ya kiyashe mu to shi yasa a nan annabi yusuf alaihi salam ubangiji bai kaddara masa bai tsara masa haka nan kawai zai samu ganin ubansa ba duk matsalolinsa su kare bayan ya biyo waɗancan matsaloli daban-daban daban-daban kuma duk dan ya kai wani matsayi da ubangiji ya so ya kai gare shi wa kazalika yastabika rabbuka da Allah ya faɗa wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith wannan matakin da zai kai gare shi ne duk ubangiji ya sa masa wannan plan din daga wannan wahala sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan gashi yanzu ya zama waziri babba a masa shine mutum na biyu yana iya cewa kawai a je a zo min da iyayena magana ta kare amma duk da haka sai kuma wasu matakan suka yi ta biyo a baya lokacin da suka shiga wajen annabi yusuf alaihi salam awa ilaihi akahu sai ya jawo dan uwansa kusa da shi wa qala inni ana qala inni ana akhuka yace da shi ni dan uwanka ne ni ne dan uwanka wato ya gaya masa cewa shine annabi yusuf alaihi salam fala tabta ismi ma kanu ya'malun kada ka damu da abin da duk suke aikatawa to kada ka ci gaba da ɓacin rai akan abin da suke aikatawa ni ni ne yusuf dan uwanka wanda suka yi wa hasada har suka je suka jefa da rijiya yau gashi inda na zama don haka kai dan uwana ne kada ka damu ya kuma nemi kada ya sanar da shi abin da ya sani to tun daga nan dabarar ta fara don haka don abin da zai faru yanzu nan gaba shi binyamin ya san me ake shiryawa don haka ba zai damu ba akwai kissa isra'iliya da take cewa a lokacin da ya gaya masa haka sai ya ce to ni ba zan bar ka ba in ji shi binyamin ya ce tun da na kame kai ɗan uwana ne ba zan kyale ka ba sai ya ce a to ai kuwa babanmu zai shiga cikin wani hali yanzu a ce ba ni kuma ba kai sai dai yanzu in dai har zan rike ka in samu wata dabarar da zan yi domin in rike ka shine in sa ainihin kwano na shan na shan abin sha a cikin a cikin kayanka wannan kissa ce ba wani abin da yake tabbatar da ita ta yakin alkur'ani duk bai nuna wannan hakan ba akwai wanda a cikin kisoshi za a ce lokacin da suka zo ya kai su gidan abin da gidan baki aka kawo musu abinci sai ya ce kowa mutum bibi su je su ci sai kowa ya ja dan uwansa sai aka bar binyamin tsaye wannan kissa ce nake baku saboda haka wato kissa ce zallanta saboda haka sai ya zan tsaye eh, ce kaifa sai ce to da a ce dan uwana Yusuf yana nan ni ma kaga sai mu zauna sai ce to zo zo ni mu ci tare sai ya ja shi wasu suka ci abinci tare aka zo bacci sai ce to kowane daki mutum biyu sai kowa ya dan uwan sai suka tafi suka kwanta sai aka bar Bilyamin shi kadai ba wani tare da shi sai ce kaga da Yusuf yana nan sai mu je mu kwanta ya ce to zo in ka yadda mu kwana tare a daki da to shine a gurin kwana din shine yake ga masa ana akuka falatan ta ismi makano to duk dai wannan alqur'ani duk ya nade wannan labarin sai dai kuma kwakwalon mutane za su ita tsara abubuwa kai ma yanzu ka gada ma suka tsara naka ya ce inni ana akuka na tabta izbi ma kanu ya amalu wannan yana nuna cewa ya faɗa masu cewa shi dan uwansa ne kuma zai yi wannan zai sa masa wannan abin nan cikin kayansa domin kada ya damu da abin da ya ga suna aikatawa kuma a ka'idar shari'a bai wa ka cutar da mutum haka kawai ba tare da laifinsa ba yanzu in ya kama binyamin ya rike shi ba tare da binyamin ya san da yake faruwa ba babu shakka ya jefa tsoro cikin cikin zuciyarsa a ka'ida la yajuzu ilmu mu'min ka tsoratar da mutum ka razana da shi bai halatta ba inda a ce zai kama shi haka nan kawai ba tare da ya sanar da shi ni dan uwanka bane inda zai samu kwanciyar hankali kawai ya rike shi ya ga ƴan uwansa ga su tafi sun bashi a gurin sansa babu shakka zai zai yi ta fargaba hankalinsa zai tashi me yayi laifinsa ai ba da shi aka yi yi laifin nan ba bare a ce Yusuf ramawa yake yi kuma rike shi da yayi shi kansa Yusuf ba dan ya rama abin da suka yi masa ba Yusuf karimi ne karamcinsa ba zai bar shi a ce dan an yi masa wani abu ba sai yayi sai ya dau fansa yayi ramuwar gayya a a wannan wani abin da ubangiji ya kaddara sai ya faru kuma haka ubangiji yake so ya faru kamar yadda zamu gani a cikin ayar kazalika kidna li yusufa haka ubangiji ya shirya masa wannan dabarar ubangiji shi ya shirya wa annabi yusuf alaihi salam wannan dabara saboda haka sai ya rike dan uwansa a matsayin wato abin nan sai ya gaya wa dan uwansa cewa ni dan uwanka ne kuma kada ka damu da abin da suke aikatawa kuma ya nuna masa cewa zai sanya wannan abun awo a cikin kayansa don haka ko me aka zo ana yi kada ya damu ya ɗauka cewa ko ya shiga cikin wani hali na kakanuka ya hankalin ya tashi kada ya tayar da hankalinsa za ku ƙara gane haka cewa duk wannan abubuwan da aka yi binyamin ya sani tun da lokacin da aka zo ana tattauna cewa ya yi sata babu inda alkur'ani ya gaya mana ya kare kansa inda kuwa a ce bai yi sata mana da ya kare kansa dan ɗabi'a ce ta mutum an an tuhume ka da abin da baka yi ba za ka fito ka ce kai baka yi ba ko da ko ba za a saurare ka ba za ka yi ƙoƙarin ka ce kai dai baka yi ba falamma jahazahum bi jahazihim ja'ala istiqayata fi rahli akhi yayin da ya gama shirya musu kayayyakin su aka zuba musu kayan abin da suka zo saya na amfanin gona da aka gama ja'ala istiqayata fi rahli akhi sai ya sanya kwanan sha kwanan sha din da shi ake awa shi yasa za ga wani an kira shi suwa al-malik suwa shine sa'i abinda ake awan awan alkama da shi to a lokacin kwanan da ake amfani da shi wajen a sha ruwa ko abin nan da shi kuma ake auna wa mutane abin nan shi yasa a wani aka ce sikaya a can gaba kuma aka ce suwa duk abu guda ne ana shan ruwa da shi kuma ana awo da shi saboda haka jalar sikaya ya tafi rahali a kai sai ya sanya wannan kwanan sha din a cikin kayan dan uwansa da ya sanya shi a cikin kayan yan uwansa sai ya bar su suka tafi bayan sun tafi sai aka aika mai shela yayye kuwa a cikinsu sun ma'azzana mu'azzinun wannan shi zai nuna maka sun tafi da in suna nan ba bukatar shela inda a ce ga su ga yusufu ba bukata a yi shela amma cewar an sa mai shela ya yi shela alama cewa sun tafi da nisa har sun fara fita sai aka tura mutum ya rika shela shela shine daga murya shine azan din azan din shine al-i'lan bi rafi'is saut ka ɗaga murya don ka sanar da wanda yake nesa ilamul eh, ba'id ka sanar da wanda yake nesa shi ake kira al'azan saboda haka yayi shela ya ɗaga murya yana cewa ayyatu hal iru innakum lasariquna ya ku waɗannan ayari lalle fa ku barayi ne to kaga magana ta yi girma sun zo sun abin nan kuma za su fita an zo an ce musu barayi to dole ne hankalin su zai tashi to annabi yusuf alaihi salam a nan za mu ga wato ya yi dabaru daban-daban na farko da aka sa abin a nan ba a fara binciken a nan ba sai da aka bari sun tafi akwai dabara a nan don da a ce ana gama shirya musu kaya da aka tusa sai kuma aka ce a tsaya a yi bincike an yi sata na shakka za su fi yadda cewa a nan tusa musu kaya da koma barin gurin ba su yi ba ce an yi sata amma da aka bari sai da suka fita wajen gari aka bi su da dan shela ya fara ki kuwa yana cewa ku dawo an yi sata abinda za su kawo a ransu cewa kwanan sarki din nan da yake sha da shi bayan ya tashi bukatarsa ya ce a nemo masa shi an je duba aka ga baya nan aka bi bincika duk ba a gani ba ya zan ba waɗanda kuma ake tuhuma sai su shi yasa aka biyo su aka ce ayyatu halairu innakum lasariqu kaga ba za su yi tuhumar cewa akwai wata dafisa a ciki ba akwai wata makida da aka shirya musu ba za su gane da wuri ba sannan shi mai shelar da ya tashi shelar sai ya ce ayyatu hal iru innakum lasarifuna bai bai bai fuskanci mutum guda ɗaya ba bai bi su ɗaya ɗaya yana cewa kai kai sata ko kai ne kai sata a sai ya kira gaba ɗaya kuma da sauti sauti wanda yake madaukaki ta yadda kowa yake ci kamar ya nuna musu cewa maganar nan fa kowa ya ji fa an yi satan nan ba wani abu ne na ɓoye-ɓoye kowa fa ya san an yi satan nan da haka zai ɗaga miliya kowa ya ji sannan kuma ya ce innakum la sariqun ya tuhume su da sata su duka bai ware wani ya ce kai ne kai satan ba yana iya zuwa ya ce karamin ku yayi sata kaga daga nan za su gane cewa an an shirya wani abu sai ya ce dukan ku kun yi sata dukan ku barayi ne kaga dole ne su yi tunanin me waye ya sata a cikin su su ba san kansu barayi ba don haka su su ba sata su kai ba sannan ya ce innakum la sariquna amma bai faɗi me suka sata ba ko ya faɗa abin da suka sata shi ne malamai suka ce ana akwai tauriya wato akwai amfani da yare wanda yake da harshen damu zai ɗau ma'ana biyu sare kuna ko ne kun saki wannan abin nan ɗin sarki ko kuma a sare kuna kun yi sata me kuka sata kun taɓa satar annabi yusuf alayhi salam domin duk wanda ya yi ha'inci a luga ana ce da shi sariku allisu ana kira da ana kiran shi sarik abinda alkha'in ana kiran shi sarik saboda haka ku nan kun yi sata amma ba wai ana nufin satar wannan abin nan ba kaga zai zan ba ƙarya kenan kun saci annabi yusuf domin kun ɗauke shi kun je kun je shi rijiya kun ce kun ce kura abin nan kirkeci ya cinye shi saboda haka aka yi amfani da hare mai harshen dama wanda ba zai ba ƙarya ba za ta fito ƙarara ba ce innakum lasariqun qalu wa aqbalu alayhi da suka ji an fada ka lalle hankalinsu zai tashi sai suka juyo ga wannan masu yekuwa din ga da yekuwa ga wasu tare da shi ba shi kadai ya fito ba shi dai shi ke yekuwar amma akwai kuma wasu yaran annabi yusuf tare da shi sai suka juyo wajen su me yasa Allah ce wa aqbalu alaihim dan a ƙara nuna maka cewa su a zasan su fa ba yadda za a yi su barayi dan shi barawo ai dan sanda kake bin shi baya yake baka ba fuskanto ka yake yi ba kana cewa barawo fita zai a guje ko to amma su wa aqbalu alaihim kaga alamar cewa ba sa jin cewa sun yi sata don haka sai ba suka fuskanto suna dawowa suna cewa ma za ta fidon kaga anan ba su ce me aka sata ba ba ba su kalmar sata ba me kuka nema kuka rasa to su ma da suka tashi ba da ansa ba su maimaita kalmar sata ba domin a nan za su faɗi abin da aka sata ɗin tunda a can sun ƙi faɗi abin da aka sata don su yi harshen damo ya zan ya ɗauki wata ma'ana daban su kawar da kansu daga ƙarya to a nan tunda za su faɗi abin da aka ɗauka ba za su kawo wasu kalmar sata ba sai suka ce nafsidu suwa almalik muna neman wato kwanan awon sarki masar ne ba mu gan shi ba wannan gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce gaskiya ce kaga ba su yi ƙarya ba har yanzu nafqidu suwa al-malik muna neman kwanan awan sarki ne wali man jaa bihi hindu ba'ir sai suka faɗi sakamako ga duk wanda ma ya gano karawo aka kawo wannan abu wanda duk ya kawo shi to yana da kayan raƙumi na abinci ma'ana za a ba shi kayan raƙumi na abinci a matsayin tukuici na ya gano karawo wa ana bihi za'im shi mai maganar yake cewa kuma ni na zalunce masa ni in ba a bashi bai zo in ba shi shine ma'anar wa ana bihi za'im qalu su dai har yanzu ba su gane ba tallahi laqad alimtum ma ji'na li nusila fil ardi wa ma kunna sariqin suka ce wallahi haƙiƙa kun sani suka mai da abin zuwa ga sanin su shi ku da muke magana da ku dinnan mutanen fadar annabi yusuf alaihi salam kun sani don kun san halin mu ba wannan ne karan farko muka zo nan ba mun zo a karo na farko wannan karo ne na biyu kun ga ɗabi'unmu kun ga halinmu kun ga mu ba ku ga wata alama ta ba ta tare da mu ba laqad alimtum kun riga kun san wannan ma ji'na li nufsida fil ardi ba mu zo dan mu yi barna a bayan kasa ba wato ba su ce ba mu zo ba mu ba mabarnata bane a bayan kasa ba mu zo ma dan mu yi wannan ba ma'ana tun farkon fitowar su daga gida ba su fito da nufin su yi barna ba wa ma kunna kuma ko mu taɓa zama barayi ba ba wai ba mu barayi bane a'a ba mu ma taɓa zama barayi ba saboda haka da a ce ma da mun taɓa yin sata muka tuba to watakila a ce abin nan tsohon abin nan ne tsimi ne ya tashi saman ba mu taɓa zama barayi ba qalu fa ma jaza'uhu in kuntun sadiƙi suka ce to menene sakamakon wanda ya yi satar wani horo ya kamata a yi masa in kuntun kuntum na in kun zan makaryata na cewa ko ba barayi ba bane qalu jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'uhu sai suka ce wanda duk aka same shi a cikin kayansa a rike shi ne sakamakon shi ne horon a rike shi shi ne horon kaga anan tun ba a fara bincike ba sai ya fara sa su su yanke hukunci da kansu don sai sun fi karɓar hukuncin da ƙarshe an gane ko amma in da ƙarshe aka in sai bayan an yi bincike aka nemi yanke hukunci to watakila su tsaya suna ja amma yanzu kai ka yanke hukunci da kanka idan abin ya tabbata ba ka da damar kuma ka da ce kai baka yadda ba don haka kaga ba a fara binciken kayan ba sai da suka fara yanke hukunci wa menene sakamako kuma sai suka faɗi hukuncin da suke aiki da shi a ƙasarsu suka ce jaza'uhu man wujida fi rani fa huwa jaza'u da a ce ya zo ya ce da su zan yi muku hukunci ne da bayan an gano ya ce zan muku hukunci ne da abin da kuke hukunci da shi a ƙasar ku sai su a'a in ka ka zalunce mu yanzu a ƙasar ka muke sai ka hukunta mu da dokar ƙasar ka dokar ƙasar ka ba ta riga ka dama ka rike wani ba an gane ko amma su tun da ba su san meye zai faru ba sai suka yi sauri suka ce dokar ita ce a rike wanda aka samu da sata don ba sa tsammanin akwai cikinsu wanda ya sata amma da a ce sun an gano ne aka ci musu su ba da doka ba za su ka doka a riƙe wani ba don sun yi rantsuwa za su koma ɗan uwansu don haka shine hikimar a fara tsitse su sai sun faɗi hukunci kuma sai Allah maɗaukacin sarki ya kinsa musu sai suka faɗi hukunci irin wanda zai dace da buƙatar annabi yusuf alaihi salam suna iya cewa me ya kawo wannan magana a gama bincike mana in an gama bincike sai a yi magana me za a yi amma ka zo kana magana bincike yanzu ina ga lokaci ya yi dole mu zakata a nan wannan ita ce gabar da za mu dora akan ta insha Allah gobe wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi